Gwamnatin tarayya ta ce za ta yi iya mai yiwuwa wajen samar da duk abin da ake bukata don tabbatar da cewa 'yan Najeriya sun samu allurar rigakafin cutar corona. Sakataren gwamnatin tarayya Mr. Boss Mustapha ya bayyana haka a wani taron masu ruwa da tsaki kan allurar rigakafin cutar corona da kwamitin yaƙi da cutar corona ta ƙasa da kuma hukumar lafiya matakin farko suka shirya wa jihohi shida da ke shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya da kuma aka gudanar a garin lafiya fadar jihar Nasarawa. Shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona ta ƙasa kuma sakataren gwamnatin Najeriya Mr. Boss Mustapha ya ce Najeriya za ta ci gaba da samar da allurar rigakafin cutar corona wanda za a kawo shi kashi-kashi don baiwa kimanin mutane miliyan 140 a ƙasar daga wannan shekara zuwa baɗi. The federal government is committed to providing all necessary resources. Mr. Boss Mustapha kenan ke cewa gwamnatin tarayya ta jajirce wajen ganin ta samar da dukkan abubuwan da ake bukata don tabbatar da cewa 'yan Najeriya sun samu allurar rigakafin corona. Gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule, wanda ya zayyana irin matakan da gwamnatinsa ta ɗauka na yaƙi da cutar, ya kuma ce gwamnatinsa ta kammala cibiyar bincike kan cututtuka masu yaduwa. The center also conducts clinical trials for vaccines Gwamnan na jihar Nasarawa ya ce cibiyar tana gwaji kan rigakafi magunguna da sauransu. To sai dai al'ummar da aka yi taron domin su sun gabatar da tambayoyi. Sunana Honorable Aliyu Ilele Gayan mafi yawancin mutane suna tunanin akwai cututtuka dai da dama yaya ba mai da hankali akan wayannan cututtuka ba sai wannan covid-19 din amma kana nan gurin ah, wato wannan taro ka saurari ansan da aka bayar na saurara ma ansan ke kin saurara amsan yace shugaban primary na ƙasa baki ɗaya ya ce kashashe na duniya a cikin ɗari an samu kashashe saba'in wayanda sun yarda da wannan ciwo ko sun yarda da wannan basin sun yi in Allah ya yarda ni zan yi wannan allura kafin bar wannan wuri suna na uwan mada abin da ina ji mutane na faɗa suna ce idan an muka ba ka kara aihuwa ba to mu dai mun bar ma Allah amma Osubanjo amma gwaunan jihar Nasarawa to saboda haka mu ma in ya zo gurin mu zamu yi Farfesa Maryam Aminu daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta gabatar da kasida a wurin taron abin da suke ji a social media ba haka bane wanda suka yi vaccine din a cikin trial da suka yi sun da mata talatin a cikinsu ko akwai guda daya a cikinsu wanda ta yi ciki kuma ta haifu ba abin da ya same ta baya ana haifuwa. su ma malaman addinai sun ba da tasu bayanai. sunana reverend yakubu pam ne executive secretary na nigerian christian pilgrims commission wannan alluran rigakafi duka masu addini mu doka wannan abin sunana abdullahi abubakar lamido to rigakafi dai abu ne da musulunci ya yadda da shi rigakafi din nan babu laifi bayi da illa musulmi za su yi amfani da shi. Taron ya sami halartar sarakuna da sauran masu ruwa da tsaki yayin da waɗansu gwamnoni suka gabatar da jawabansu ta na'urar zamanin kallo-kallo wato Zoom. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.